alaikum barkam da sake kasancewa a wannan channel din namu mai suna Algaita Media TV. Idan kun kasance ku sababbin zuwa ne a wannan tasha mu. Kada ku manta da danna mana subscribe da kararrawa domin samun shirye shiryen mu Ko wani ne ba lafiya? Fashewa ta kuma yi da wani matsanancin kuka tana nuna mata hanyar kofar fita tana faɗin alhaji ne, alhaji ne. Ina furera cikin rudewa take tambayar ta, alhaji ne me ya faru da alhajin me ya same shi? Ajiya Kalisa cikin kuka ta ce na tashe shi sallah baya motsi, Inna furera. Gaban Inna furera ne wata yankewa ya faɗi tana ƙoƙarin yin magana. Ajiya Kalisa ta ja hannunta suka wuce ya zuwa cikin ɗakin. A lokacin da suka zo wucewa security suka gani sun yi tsaye cirko-cirko suna kallon su, kai tsaye zuwa bedroom ɗin suka wuce. Ga wani sako daga tashar Algaita Media, muna tallata muku sabon shafinmu mai suna Hausa Nobel Audio. A wannan shafi za ku iya sauraron mu kai tsaye kamar yadda kuke ji a iya sauke dukkanin littattafan da muka wallafa zuwa kan wayar ku. Sannan kuma za ku iya riga mu kammala karanta littattafan da muke karantawa. Ku ziyarce mu akan wannan adireshi www.hausanobelaudio.com.ng ga wanda ba zai iya rubutawa ba ko don neman sauki. Ku yi mana magana a shafinmu na WhatsApp. Za mu tura muku link ɗin kai tsaye. Ko kuma ku duba ƙarƙashin wannan bidiyo a shafinmu na YouTube da Facebook. Ko kuma ku aika mana saƙon sirri wato inbox a Facebook. zarar kun yi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 Nan take ba da jimawa ba wasu ƙwarangwal suka miƙe tsaye a gurin, nan da nan suka tunkaro kansa. Suna zuƙar jinin nasa, ɗaya daga cikin ƙwarangwal ɗin ne ya dafa kansa yana zuƙar ƙwaƙwalwarsa. Alhaji Kabiru tun yana cikin hayyacinsa har ya fara fita daga hayyacinsa.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 sai da suka tabbatar da cewa ya daina motsi babu sauran numfashi a tattare da jikin nasa sannan suka kyale shi bayan mutuwarsa sai suka fara hura masa wata iska nan take ciwukan da suke jikinsa suka haɗe tamkar babu abin da ya same shi ɗaukarsa suka suka mayar da shi kan gadonsa inda yake kwance shi da hajjiya kalisat sannan suka ranka ya zuwa kofar ɗakin asila yarinyar kwance take tana baccin ta haikan babu abin da ya dame ta Mai siffar asila ce ta ya zuwa siffarta ta da ta koma ƙwarangwal suka rankaya suka tafi daga gida. Kamar ƙwarangwal haka suka ɓace daga gurin ba tare da wani ɓata lokaci ba. Asibar fara hajjiya Kalisa ta farka ta shiga tolet ta ɗauro alwala. tana alfijir ta gabatar kamar yadda ta saba. Masallacin kusa da su ne ya fara kiran sallah. Ta ɗaga kai ta dubi mai gidan nata da zummar ta tashe shi ta fara faɗin. Habibi ya faka kusa makara har an kusa a shiga sallah. Shiru ta ji bai amsa mata ba kuma bai motsa ba. Tsara kallon shi ta ci gaba da magana a karo na biyu tana buga gefen katifar gadon da yake kwance wannan karan ma shiru ta ji bai amsa mata ba tashi ta ta je gaban gadon ta tsaya tana sa tare da faɗan habibi yau wani irin dogon bacci kake yi haka ne ko gajiyar jiya ce bata gama sakin ka ba tana taɓa hannunsa ta je ya taho ya rab ya faɗo a jikinta gabanta ne ya yanke ya faɗi tsoro ya kama ta ta kama shi tana jijjiga shi tare da kiran sunansa habibi me nake gani haka ka tashi mana habibi tana tsaka da jijjiga shi ne sai ta ga ya bingire gefe babu alamar numfashi a jikinsa cikin matsanancin tashin hankali ta kurma wani irin razanannen ihu tana fashewa da wani irin matsanancin kuka mai tsima zuciya kuka take kurmawa tun karfinta tana ambatar sunansa amma babu alamar motsi ganin haka ne sun ya ta sake shi ta sauka ƙasa a razana tana kurma ihu tare da tashin hankali tana kwallawa inda firera kira lokacin da ta fita waɗansu daga cikin security na zaune waɗansu su kuma suna sallah ganin yanayin da ta fito ba ƙaramin tada masa hankali yayi ba bangaren su inna firera Amina ta fada tana kuka tana kwallawa Inna Furera kira. Lokacin da ta shiga kusan gwara suka yi da Inna Furera saboda rigen-rigen fitowa da suke yi daga cikin gida. Inna Furera rike Hajiya Kalisa Tegam tamkar wani zai kwace mata ita. Tana tambayar ta, "Lafiya, me yake faruwa? Me ke damin ki Hajiya? Ko wani ne ba lafiya?" Fashewa ta kuma yi da wani matsanancin kuka tana nuna mata hanyar kofar fita tana faɗan alhaji ne, alhaji ne. Ina furera cikin rudewa take tambayar ta, alhaji ne, me ya faru da alhaji, me ya same shi? Ajiya Kalisa cikin kuka ta ce na tashe shi sallah baya motsi, inna furera. Gaban inna furera ne wata yankewa ya faɗi tana kokarin yin magana. Ajiya Kalisa ta ja hannunta suka wuce ya zuwa cikin ɗakin. A lokacin da suka zo wucewa security suka gani sun yi tsaye cirko-cirko suna kallon su. Kai tsaye zuwa bedroom ɗin suka wuce. Yanda ta bar alhaji Alhaji Kabir a haka suka koma suka same shi. Kwanciyar da yake daga ita bai canja ba. Ina Furera ce ta sa hannu tana tattaɓa Alhaji Kabir tana kiran sunansa. Ta ji dai shiru babu alamar motsi. Hannunta ta kai tana tattaba kirjinsa ta kara kunnanta a wajen hancinsa don ko ta ji akwai alamar numfashi. Ina Furera jiki a sanye ta dago ta ja zanin gado ta lullube shi. Kamo hannun Hajiya Kalisa ta yi Za ta fara magana Hajiya Kalisa ta fusge hannunta tare da faɗin. Inna Furera me yake faruwa? Dan Allah ki faɗa min me ya same shi. Amma dan Allah Inna Furera kar ki faɗa min abin da nake zargi a cikin zuciyata. Inna Furera lura ta da Hajiya Kalisa kamar ba ta cikin hayyacinta. Dan haka sai ta kamo hannunta suka baro ɗakin. Suka fita zuwa waje tana ƙoƙarin kwantar mata da hankalinta. Hajiya Kalisa duk inda tashin hankali ya kai ta shiga. Daga ƙarshe ma kukan ƙaurace mata daga cikin idananta. Gidansa ta kira ta sanar da su Hajiya ya halin da ake ciki da kuma yayanta Alhaji Abubakar. Sannan kuma ta kira bangaren 'yan uwan Alhaji Kabir su ma ta sanar da su a wannan lokaci. Cikin wani kankanin lokaci labarin rasuwar Alhaji Kabir ya zagaye garin kwaryar Kano da kuma wasu jihohi na Najeriya. Lokacin da labarin rasuwar Alhaji Kabir ya je ya samu su Bello sun yi matukar jimami ba karamin kaduwa suka yi ba haka suka tattaro suka zo suka yi musu gaisuwa da yake tun lokacin da suka baro rigar Alhaji Kabir yake taimaka musu abubuwan alkhairi. Cikin wani ƙanƙanin lokaci gidan marigayi Alhaji Kabir cike ke tab da 'yan uwa da 'ya'yan 'yan uwa da kuma abokan arziki. Shelar jana'izarsa aka fara yi a gidajen rediyo da kuma gidajen talbijin. Washe gari da safe za a jana'izarsa. Kamar yadda aka yi shelar haka washe gari kuwa tana yi. Kofar gidan Alhaji Kabir ya cika tab da jama'a. Dubban mutane ne suka ziyarci wannan jana'iza. Kasancewarsa mai kyakkyawar alaka da mutane, talakawa da marayu da yawa ne suka yi jimamin rashin wannan bawa. Lokacin da za a fita da gawarsa Hajiya Kalisa da yanke jiki ta ta faɗi har sai da aka yayyafa mata ruwa sannan ta farfaɗo. Wannan lokacin kotu na har an sallace shi an tafi tafi da shi zuwa makabarta bayan farfadowar ta hajjiya kalisad ban mutane kawai take yi da kallo tamkar wata butumi banda ruwan hawaye babu abin da yake fita daga cikin idanunta asila da asim kuwa banda sabgar gaban su babu abin da suke yi domin su a tunanin su ma wani abin ake yi a gidan nasu bayan sadakar bakwai yan uwa da abokan arziki duk suka fashi daga gidan aka bar gidan babu kowa daga bisani dai aka yanke shawarar hajjiya kalisa za ta koma gidansu da zama saboda zamanta a gidan zai iya sanya mata damuwa da yawan tunani hajjiya kalisa ba ta yi musu akan maganar da aka gaya mata ba Suka tattara su da su inna Ferreira suka koma gidansu, su kuwa security waɗanda suke gadin gidan su ma aka sallame su. Bayan wata bakwai, Asela ce zaune a cikin aji suka yi faɗa da ita da wata yarinya har ta fasa mata kai. A wannan lokacin da suke rigima har Asila ta cije ta. Gurin yana fitar da jini sosai. Abinda basu sani ba shine a lokacin da Asilan ta cije ta, jininta take zuƙa. Dan an yi sauran raba su ne shi ya sanya ba ta yi wa yarinyar illa ta yadda za su gane ba. Malaminsu ne ya zane ta har ya buƙaci ganin iyayenta. A ranar da malamin nasu ya zane ta washe gari da safe aka waye gari. an kwakwalewa malamin idanuwa kuma an zuke masa kwakwalwarsa. Aka ranar da suna dawowa daga makaranta wani mai mota ya dake motarsu har ta bugu aka. Yana wuce motar tasu motarsa ta kama da wuta. Wannan abin alamar da yake faruwa da ita ya sanya tun mutane ba su fara hankalta da ita ba har waɗansu suka fara fahimtar abin da yake faruwa. Hajiya Kalisa kullum cikin neman magani take amma har yanzu babu dace. Wata rana suna zaune suna kallon NTA aka hasko wani mutumi mummuna Ɗauke da kayan tsafinsa hukumar hizba ta jihar katsina ta aika dakarunta sun kama mata shi sun kona wasu daga cikin kayan tsafinsa sannan kuma za a aika shi gidan gyaran hali da tarbiyya a ranar da abin ya faru asila kusan kwana da wuni ta yi tana bacci abin ya dinga baiwa sahajiya da mamaki daga baya ma har suka shiga tsoron lamarin sai daga bisani ta farka ta fito fuskar ta cike da damuwa ta kalli mahaifiyarta ta tare da faɗin momi me yasa suka tafi suka bar ni bayan kuma na daɗe da sabawa da su hajiya yaya mamaki take ta kalli hajiya kalisa ita ma hajiya kalisa ɗin kallanta ta cike da mamaki sai daga bisani hajiya kalisa ta ce mata su waye suka tafi suka barki kwaɓe fuska ta ƙara yi tare da faɗin bambantar ruhin fansa ba tun daga wannan lokaci wani abu mummuna bai ƙara faruwa da asela ba haka hajiya kalisa ta ci gaba da kula da 'yan marayunta tare da tallafawar dangin mahaifinsu to alhamdulillah yau dai allah ya kama ƙarshen wannan labari mai suna asela muna buƙatar kwamen ɗinku domin mu san darasin da kuka samu a cikin wannan labari da kuma kuskuren da marubuciyar ta yi kuskuren da dukkaninmu muka yi Allah ya fi mana ya gafarta mana ku ci gaba da kasancewa da wannan tashar ta mu ta ana godiya da goyon bayan da kuke bamu. Ba zai yi sako daga tashar Algaita Media muna tallata muku sabon shafin mai suna Hausa Nobel Audio. A wannan shafi za ku iya sauraron mu kai tsaye kamar yadda kuke ji a nan. Za kuma ku iya sauke dukkanin littattafan da muka wallafa zuwa kan wayar ku. Sannan kuma za ku iya riga mu kammala karanta littattafan da muke karantawa. Ku ziyarce mu akan wannan adireshi www.hausanobelaudio.com.ng ga wanda ba zai iya rubutawa ba ko don neman sauki. Ku yi mana magana a shafinmu na WhatsApp za mu tura muku link ɗin kai tsaye ko kuma ku duba ƙarƙashin wannan bidiyo a shafinmu na YouTube da Facebook ko kuma ku aika mana saƙon sirri wato inbox a Facebook da zarar kun yi magana wannan link zai bayyana a gare ku.